ni na gaji ubana har ake kira na halifan mamman shata daga kalanguna na mahaifina ne Tuwa waƙar da ka ji doron duniya wadda mamman shata yi da su ya yi ta gado ne na gaji abina abu ne eh, wanda na gada Matuƙar mutum bai samu abin da ya fi wanda ya gada ba to ya kamata a same shi a cikin abin da ya gada ta haka mu mun kama gado

yana iya yin yadda yake so a duk inda yake waɗanda suka san shi sun san haka ni na san ba yin shata ka kasa shata ɗari sai na yi da gaske in ɗau ɗaya ni na san wannan ni na sani duk da kana ɗansa san da ba san wa ya haife ni ma dai abin da muka yi mu ci abinci za ka ji shi mamman shata yana cewa kyautar da aka yi mashi wacce ba a taba mai kamata ba kyautar ɗiya da aka yi mashi a wani gari da ake ce mafalagore a ƙasar kano an kira shi bai san shi aka ba shi za a ba aure ba yayi tunanin an kira shi ne ya zo ya yi waka ta biki kamar yadda aka saba kiran shi wurare mm. da ya zo gidan sarkin falgore a wannan lokaci sarki bello yake mulki mm. kakan ita wacce aka bashin sarki bello shi ya haifi sarki sani sarki sani yana nan da ran shi kan kujera har yanzu sarki sani kuma shi haifi diyar da aka ba mamman shata a wuri mm. to kaga ita tana yar sarki shi yana mawaƙi ga ta ita a wancan lokacin za a ce yar zamani shi kuma ya manyanta ta yi karatu shi bai yi ba to wannan ita ce kyautar da mamman shata ya ce ba a taɓa mashi kamata ba to wannan kyauta ni ma sai na zo allah cikin izinin shi ni ma ya jarabce ni da ita na yi tahiya zuwa wani gari ana ce mai shalan da ke adamawa sarki wuƙayyanka hmm. a cikin izinin ubangiji ni ma ya ɗauki yashi ya bani aure. DW Jamus. Radio DW Jamus. Ga aiki ga.